bismillahir rahmani rahim uwa uwa ce kashi na talatin wuta ce ta ɗauki a kunyar uwa ne barista umma jibril ɗin da kusan duk mai jin rediyon kano ya santa ta tambayi kanta a zuci amsa ta bawa kanta dan tana jin sunan ta alakanta muryar da wadda take ji a rediyo da tangaɗi ta bar gidan dan ji take kaman duniyar da ta sani aka kifar yan uwa da iyaye da mijinta bata ga wanda ba zai yi wahalin da take ciki dariya ba za su samo mafita ko ta wani hali ita da habibu ya san manya a matakai daban-daban na gwamnati idan ta rasa aikinta ta rasa matattakalar rayuwarta ne Shi ne abin da ta dogara da shi don zai katange ta daga talauci habibu ta kira lokacin yana tsaye a gaban salihu ya yi tsilli-tsilli da idanu tambayar shi akan ya haɗa shi da ainihin dillalin filin da ta yi gini sannan ya bashi shaidar biya mata kuɗin kujera mintuna arba'in da suka wuce sali ya tambayi masu gadi ko akwai habibu a gurin tashi ɗaya suka amsa da cewa akwai su uku biyu manyan ma'aikata ne ɗayan kuma soft staff ne mai wa manya yana jin haka ya ce a nuna masa shi da ya sanar da shi cewa shi ne mijin uwa uwani ba karamin mamaki da tsoro ya gani a tare da shi ba tambayoyin da ya masa suka sa shi duburbur cewa ya kasa bada kokwara ansa sai gashi ta kira a wannan lokacin gefe ya matsa da ni ya buɗe mata wuta da borin kunya habibu akwai matsala zan shigo ministry yanzu tana cikin tashin hankali a yadda ya ji muryarta sai ya fasa faɗan ya ce don kawai akwai matsala sai ki turo min mijin ke tsiye ni a cikin mutane a daidaita sawun da ta tare ta hau abin da ya dame ta daban da zancen da yake yi shi yasa ta amsa shi ba tare da ta nuna damuwa ba zuwa yayi ya ce maka me habibu ya murmusa ya zaɓi amfani da amsa ta ya da tarnaƙi tsakaninsu in ba haka yi ba yau shi za ta karewa. takardun filin ke ce in bashi da kuma kuɗin kujeraki. har yana ikirarin ba in na fishe sanin matarsa ba a matsayinsa na mijinki yana da haƙƙi akan dukiyarki amma ke ce har da yin gini bai sani ba abin ya zo mata bambara kwai saboda sanin salihi shi yasa ta ce in ji salihin ya sun gashi nan na baro shi a gefe da zan amsa ki in kin ce na bashi kofin takardun sai na bayar ya rage murya yadda za ta tausaya masa ka bar ni da shi kada ka bashi komai kai ka ga yi tafiya ka bar sauraron sa wannan wace idiyan masifa ce maimakon ya wuce gaba sai ya dawo gaban sali ya tunkuɗa hularsa gaban goshi kai da ba da izinin matar ta ka zo ba kake mata kutse a cikin harkokinta ta ce kada na baka komai kai ko kunya baka ji ba kai aure a boye sai bayan matar ta samu ciki ma sannan take sani shine zaka lallabo raba ta da arzikinta ko kuke janyowa ana zage mu a ce ba mu da tausayi haka fa kwanakin baya ka matsa mata da sai ta ranta maka kuɗin makarantar yara Sali bai taba dana sanin auren uwa uwani ba kamar yau banda barin Habibu ya zama uwa da uba a gare ta yana juya ta da sunan shawara har da sirrin gidansa duk ya sani Allah kaɗai ya san yawan abubuwan da ta sanar da shi Kala bai iya sake cewa ba ya kama hanyar motarsa yana jiyo dariyar Habibu yana hanya uwa ta kira shi da tambayar rainin hankali me ka je yi gurin habibu na baki rabin awa duk inda kike ki same ni a gidan iyayenki da ya ajiye waya sai kawai ta kama wa uziya dan ta yi da ɗari bisa ɗari jifa ne ko siri aka yi mata idan komai zai kwaɓe mata bata taɓa kawowa har da salihi ba a zatanta har abada zai kasance tare da ita yana ya ɓacin ranta kwafa ta tare da mugun tsaki lokacin da wani tunani ya faɗo mata tsafi gaskiya me shi lalle mulmula kike kowa ni zaki taro tsawa rayuwa daga zuwanki sai kawai ta soma dariya wanda har ya janyo direban a daidaita saun ya dinga kallanta ta mudubi ita kuwa karfin halin amarya salihi ne yasa ta dariyar a bayyane yake a gare ta ummula ce ta yi mata asiri banda haka me yasa komai bai faru ba sai da ta zo gidan wata kafar ta sake yi ta ce da direban a daidaita saun ya kai ta dala hmm, in ji mai ciwon haƙori ka baganta a fara na rai da ido ana neman janyo maka zanuban da ba naka ba faricin asabe kenan bayan hasiya da 'yan matanta sun shige sun wuce ɗakin in na alhaji Rabi'u sai zata da shi take da sun yi sa'in sa akan yar dangin wa kamata a sake hada da munzali cikin su labule ya daga ya leko da kansa ya watsa mata mugun kallo da ke da munzalin duka kuna karkashin iko na sannan zakiyan da suka rabu ba yar kanwa ba bace ciki daya dakatar da shi ta nuna masa ɗakin in nayo da baki mai da wukar ‘ya'yan ka ne naga suna ta sintiri a gidan nan abin ya so mai yawa ta dashi ta koma ɗakin ta yana biye da ita so ta daga murya gurin faɗin maganganun amma munzali ya ce ko da labari ya ji ta sake takalar na yau rigima zai hana ta kuɗin wata kwanaki zara ce ta haihu kullum sai sun zo auren salima ya mutu shi ma kamar wata uwa za su iya mata saka dinga zuwa ɗazu kuma akan ido na maimuna ta zo ta wuce da leloji har da jakar bakko ga asiya ita ma ta wuce yanzu kar ka manta zuwa mijin waccan kankamojin uwanin shi ma ya ce bai ganta ba ni da ka ɗauki mataki kafin a fara zagin ma unguwa buguzon-buguzon ya fice daga ɗakin ta ya nufi ɗakin in nayo ta saka dariya ta zauna tana jiran tashin muryarsa idan ya saka faɗa hira ya samu suna yi ga kayan kaɗin miya dangin su kuka da daddawa ana ta zazzubawa a ledoji a gefe ma akwai ledojin biba guda biyu cike har baka da ɗanyar masara sai kwan zabi cike da katuwar ƙwarya fuska a sake in ta nuna masa uban kayan da ke gaban su idan kun haɗu da musbahu mijin mai mana kai masa godiya ƙauye ya je shine ya haɗo mana abin arziki ya haɗo miki dai ke da kike shagwaba shi duk wata ɗawainiyar su kin ɗauka kamar ke kike auren maimunan cewar alhaji rabi'u cikin fushi ya sa kafa yana ture da masara guda ɗaya wai masara kamar wasu mabarata ya'yan nasu ya bi da kallo saboda duk sun ɗinke fuska ya ja dogon tsaki duk ya shi ne ubansu kuma daɗin abin yana da munzali taɓe baki ya kamar an yi masa dole kafin ya fita ya ce in kun dafa ku miƙo min in ji ko noman ya yi kyau dai tun a gida maimuna take cikin farin cikin wannan kyautatawa ta mijinta ga iyayenta kullum su ne masu karɓa a hannun inayo ko hasiya yau gashi ita ma tana da abin kaiwa gida a sa albarka sai gashi tun ba a je ko ina ba alhaji rabi ya yi nasarar kawar da murmushinta yan uwanta duk sun kawar da kai ba sa son haɗa ido da ita dan kada su karasa sara mata da gwiwa ina da itace zara ta shike je ki ɗora mana masarar nan idanuwa sai suka koma kan zara salima ta miƙe da hanzari tana cewa bari na ɗora ga sa sai zara ta tashi da rawar jiki irin rawar jikin nan na mai son burge wanda ya bashi umarni ba na tsoro ba ledojin takwasa ta yi waje ga uban murmushi ta kasa dinawa. sai da ta fito in nayo ta yi murmushi tana girgiza kai ta furta kalmar zara kenan cike da kulawa ita kuwa zara tana isa waje sai da ta share kwalla share ta da in nayo take yi yafi duk wani abu da ya same ta ciwo a yanzu Daki ɗaya suke kwana amma takaitattun kalmomi ke shiga tsakaninsu ta riga ta sauke duk wani dakon rashin albarka da ta ɗauka akan ahalinta shiri take nema da kowa a cikinsu da ta dora sai ta ki komawa ciki tana ta faman tura itacen don ta yi saurin dahuwa sa'a ta ɗaya ma itacen bai nuna mata kuranta ba tashin farko ya kama ba tare da ya haɗa mata hawaye da majina na yaushe gamo ba tana jin kukan jaririyarta ta ki shiga ciki a sai da hasiya ta zo ta kira ta ke kuma daga hura wuta sai ki zo ki zama ki barta tana ta kuka shewar maimuna tana miƙa mata yar na ga duk kwaɗayin cin masara ne ya kama ku shi yasa na zauna ina ta fifita wutar don ku samu ku ci da wuri wasa take son shigarwa tsakaninsu ba su sace mata gwiwa ba kuwa Saka dinga dariya suna cewa ko dai akwai sauran bebi a cikinta ku kyale ta da ni take tun da ni na ce a dora zara sai idanuwa suka raina fata Gaban ta ya faɗi a tsorace ita da su maimuna suka kalli nayo ta fara cewa wallahi wallahi nayo sai ta dariya da ta bawa 'ya'yan nata mamaki lalle ma zara ke ki tsokanin yan uwanki amma ni ba zan tsokane ki ba ko zara ta sauke ajiyar zuciya sahasiya ma duk sai suka saki rai sun sayar da Inayo ta ɗauki zafi da ita a gaban idan zaran da bayan idan da suna kokarin bata hakuri don ganin ta sakar mata tsoron bata miki rai nake yi in na ta faɗa a sanyaye wanda hakan ya soki zuciyar mahaifiyarta da bata da kamarta Ta harare ta cikin wasa ta ce ai kuwa dai ya so wa ɓaci tunda kin bar min jika da yunwa a gaggauce zara ta gyara zama ta rungume yar a jikinta sosai ta kalli su salima kowa murmushi yake mata in na ta sake shayar da ita mamaki da ta ce komai ya wuce zara ki daina saka damuwa a ranki Allah shaida ne na yafe miki duniya da lahira rashin zuwa mai gidanki da yara duk ba wani abu bane in dai kin samu lafiya muna nan da yardar Allah zaki ganshi da su Allah sarki Zahara sai hawaye na gode in na yau Salima kuma ku yafe min dan bakin hali na yarinya nan ko suna bai saka mata ba har yau Allah ya san sunan da ya halitto ta da shi kada ki sake tambayarsa Ciyawar in na yau ta sako wasa don ta kawar da damuwarsu ni dai a dafa min masara in amma da mugun yahoo kusan a tare yaran nata da ita kanta suka saka dariya a zuciyarta tana jin wani irin farin ciki wanda ya fi kuɗi da duk abin da kuɗi zai siya dariyarsa ce ta kawo asabe wacce take mamakin ko alhaji Rabi bai musu yadda ta ce ba zuwan ta yi daidai da tambayar da hasiya ta yi wa innayo akan dalilin ta na cewa a dafa masarar bayan abin da babansu ya yi mata su duka sun kasa gane dalilin rashin nuna fushinta da ta yi asabe ta kasa kunne da kyau don kwasa gulma ta ƙara haɗa faɗa Allah ne fa ya ce kada mu zata don mun ce mun yi imani ba zai jarabe mu game da 'ya'ya ko dukiyoyinmu ba da rayuwa tana tafiya da burin dan adam da babu wanda zai yi kuka da komai to amma yawan jarabawa da haƙuri da ita ƙarin daraja ne a aljanna tunda Allah bai bani yin kuɗin sadaka ba ba zan fitilce ba don ya ɗora min wannan rayuwar gaba ɗaya ta sa 'ya'yan nata hawaye suka kara ganin kima da darajar mahaifiyarsu ana haka salihi ya iso bai jira uwa ni ba ya ce da inna nayo idan ta zo a ce mata ta zauna abin da ya faɗi ya taɓa ta sai dai dama ta san dole akwai ranar da tura za ta kai bango ya yi haƙuri na ban mamaki a zamansa da uwa ne wani abu ta sake yi marbashin ɓacin rai ya ce ta dai zauna idan zuciyata ta ya zan zo ki mana hukunci mubashir zai kama ta kayanta bata taɓa ganin sadiki irin salihi ba nauyinsa ta ƙara ji yana da iyaye da yan uwa amma kullum baya gaza gurin ƙoƙarin rufe asirin matarsa Ta rasa sauce irin zuciya ce a kirjinsa mai matuƙar haƙuri da zurfin tunani ba shi ta haifa ba amma ya iya zuwa ɗebe mata kewar yarta yana kuma bata haƙuri akan halayyarta yau kam ta tabbatar uwani ba ta masa da wasa ba wajen bata masa rai za ta bashi hakuri ya ce dan Allah ta bari uwa uwani ce mai laifin dan ta haife ta ba za ta dauki nauyin laifin ta ba bai jima da fita ba uwar gayyar ta iso in na yau ta ji kamar ta rufe ta da duka akan amsar da ta bayar bayan ta faɗa mata abin da salihin ya ce ba zan yi mamakin abin da ya mun batun da yanzu ya auro matsiya rufe min baki shashashar banza kina girma ki yana ƙara taɓarɓarewa akan ki ni ba sai dai in ce ban ga ranar boko ba ke kaɗai kika same shi mai yawa a cikin yan uwanki amma ban da hauka bai kare ki da komai ba haukan ta nuna ziryan inda ta kada baki tana hura wa ta hanci ta ce ai kuwa boko ya mun komai in na yau na siyi mota na yi gini sannan na biya kujerar hajji ikon allah ina yau ta samu kanta da cewa cikin wani irin yanayi a zuciyarta ba ta cikin iyaye masu saka ido akan kuɗin 'ya'yansu amma ba ta jin ta haƙurinta za ta so a ce ba ta san ci gaban yaranta ba babu abu ɗaya da uwa ta lissafa wanda za ta yi mata shamaki da mallakarsa to me ya hana ta faɗa mata ko addu'a sai ta taya ta da fatan alkhairi abin bai yi mata daɗi ba ko kaɗan murmushin fatar baki ta tare da faɗin sai ki wuce gidan naki kafin mijin naki ya sauko Kanubda da sun kwace uwana ta faɗa tana hura baki kafin cikin sauri ta ɗora da yi masa bayanin cewa za ta je su daidaita kafin su yi mata dariya dariyar da ta guda ita in na ta yi bayan tafiya kimanin awa ɗaya da rabi sai ga wayar haif. a lokacin munzali ya samu ya jima yana kiran layukansa shi da abati amma duka sun ki shiga saboda raunin sabis na hanya da ya same su kuma aka rasa mai ɗaukar waya cikin su biyan gara ma mun zali tuki yake abati kuwa ragowar karfin halinsa ne yake ji yana neman kubce masa da ya ga sunan mai kiran kira hudu ya jera musu a wayar kowa su biyu sannan ya haƙura a gidan bikin iyayen nasu duk sun damu saboda an san cewa wayar da abati ta amsa ce ya daga musu hankali har suka tafi yayin da marjiya take kiran muzal saboda halin da ta shiga ta ci jimamin damuwa da take tsammanin suna da ita faraha bata kira abati ba ko su daya kowa menene ta fahimci gagarumi ne tunda har ya bar gidan ba tare da yayi wa iyayensa da suke tare sallama ba za ta jira zuwa gobe kafin ta kira idan ba a ji daga bangaren ta ko bangaren yan uwanta ba addu'a kawai ta zauna tana idan bikin ya fice mata akai da sahib ya ce wayoyi suna shiga ba a dagawa sai ta tura masa text Allah baya dorawa bawa abin da ya fi karfinsa. sa Wani alkawari ne daga mamallakin dukkan halitta ina fata allah ya kawo maka saukin abin da yake gaban ku love ya farha ƙara shigo sakon ya kaɗa duk wani abu da ke yawo a jikin abbati fargabar na da yake tunanin shazali ya yi masa ta shafe komai a kwakwalwarsa waya tana aljihunsa amma jikinsa ya bashi daga ina sakon yake jiki a sake ya ɗauki waya ya buɗe sakon numfashi kawai ya dinga ja yana saukewa da sauri shazali ne me ya ce Mun zali ya tambaye shi don ganin yadda ya ƙara birkicewa farha ce ni matan azumar riya take kira na shiru suka yi na lokaci har suka isa gumel faɗan irin tashin hankalin da tsoron da suka samu kawunansa a tsukin lokacin ma bata baki ne gidan mai suka shiga suka ƙara mai tare da yin sallah sun kusa barin garin abati ya ce da manzali ya yi fakin gefe ya gangara ya fuskanci abati ba tare da ya kashe motar ba yana tsayawa abati ya kama murfin motar ya buɗe kafasa ɗaya a waje ya jiyo ya kalli manzali sai bansa yake da ido da alamun tambaya ka koma kano zan wuce ni kaɗai a razana manzali ya dube shi magana tana dukansa ta ko'ina me kake nufi ci yake bukata tsoron haduwarsa da babu mari tabbacin rasa farha har abada hasashen girman tashin hankalin da zai wanzu a gida da garinsu babu abin da shi kadai bai isa ya haukata tunanin shi ba sai gashi su duka da ma wasu suna jiransa bai san ta ina zai fara ba amma gara ko meye ya tunkare shi shi kadai tukunna dan Allah mun ka koma tun da ka ji na ce ka bani ni kadai ka san bani da wani zabi ne yahu ne mai ɗaci ya wuce ta makoshin manzali ko ba a faɗa ba ya san cewa abati ya gama sarewa da komai yau ɗin rana ce da za ta zama farin wani abu da ba shi da suna a rayuwarsu kuma har ga Allah ya fi kowa sanin cewar tonuwa asirin abati ba kamar nasa ba ne abati ya tashi cikin dangi da iyaye duk wani rikicin cikin gida bai raba kan iyayensa ba shi kuwa koyo iyayensa suka ji ba shi da abin da ya wuce dora musu alhakin komai daraja kifdiya da yan uwansa da ya fara sabunta zumunci da su ne ababen dubawa sai kuma ya samardiya wadda ko kaɗan baya son abin da zai shata masa layi tsakaninsu mafi girman damuwarsa kuma yana tattare da bakin cikin shi ya ɓata wa abati rayuwa numfasawa ya yi bayan ya yi nazari kana nufin zaka je ka tona kanka asiri ne ni kuma na zauna waye sula shiga ka wannan rayuwar hannu abati ya daga masa kada mu je nan wajen ran manzali ya soma ɓaci ya ce to ina za mu je ba ni ba ne ba don ka haɗu da ni ba yanzu kana rayuwa ka cikin kwanciyar hankali kafin ya gama magana idanuwansa sun yi jawur zuciyarsa a kuntace take yana jin yadda take zafi ya sake buɗe baki zai yi magana a bati ya dakatar da shi da cewa dan allah kai tuki a hankali duk yadda mun zale soyi masa musu haka ya haƙura ya tafi bayan shigar abati motar haya mummunar faduwar gaba ce ta samu baba mariya ta saki butar hannunta sanda ta ji muryar yara suna yi wa abati barka da zuwa sake ɗiba ruwan ta cikin rawar jiki duk tana zuzzubarwa ma kafin ta cika butar ta zauna za ta yi alwalar isha'i jikinta wani kakkarwa yake yi saboda tashin hankali tun da ya biyo dare ya taho garin a yau da basu kwana da shirin zuwansa ba ta san babu lafiya tabbas babu ko tantama a batin ta ba shi da gaskiya da babu wata a ƙasa da tun ɗazu zai kira ta ya ƙarya ta zantukan ta sun yi a waya da shazali a yadda zuciyarta take dakan Luguri a ƙirjinta kuwa a lokacin ko ya faɗa a waya za ta amince yadda da za ta zame mata wajibi don kada bakin cikin gaskiya ya kwantar da ita shi kuwa a bakin kofar da za ta sada shi da sasan mahaifinsa ya tsaya tun shigowarsa idanunsa da suke cike da ƙwalla suka sauka akan baba mari tana alwala ya gama karanta da fahimta duk wani motsinta a firgice take alwala take amma sam hankalinta baya jikinta shafar kai kaɗai wadda da wuya ake kuskure adadinta saboda sau ɗaya ce sai da ta yi sau biyar a kan idansa ya lura duk gabar da ta kama sai ta dawo hayyacinta take tafiya ta gabanta bai san kuka yake ba sai da ya ji ruwan da zafin ya fi na wuta a zuciyarsa yana bin kumatunsa asalin kunci da damuwa ne suka rufe shi ya juya a hankali ya fita daga gidan kofar gidansa ya je daga ɗan nesa yake hango hasken tocilan ɗin wayoyi guda uku a wurin bai yi mamakin ganin ya shafa da wasu 'yan mata ta ba su biyu su ma duka sa ne kowace da tsintsiya a hannu gwagwa deluwa ce ta aiko mu mi maka shara kafin a kawo abinci guda cikinsa ta faɗa bayan ta gaishe shi mukullin kawai ya miƙa musu ya juya masallaci ya shafa ba ta manta gargaɗin deluwa ba ta yi saurin cewa a dawo lafiya ki kwantar da kai ki kyautata masa don mu samu biyan bukata cewar deluwa tuna kaɗan da sallamar abati cikin gidan ya shafa tana da zakafata da dutsen goge kaushi ta dago kai tana zumburo baki to wai ni in haka zaki ta min ne yau ki ce in daina sakar masa fuska gobe ki ce in saki yaushe zai so ni a haka deluwa ta marmasa tana wani jijjiga kai yaro man kaza wanda ki ya shafa idan baki kwantar da kai ba ta ya za a mu samu nan shi wannan shahib din ta cikin sauki ci gaba ta da zakafa ta cikin yanayi na ko in kula in ki bar batunsa don ranar ko kallo ban ishe shi ba a rara mai kyau ta samu kuwa sannan cikin fushi da luwa ta ce mata ta yaya zaki san me yake faruwa a lokacin nan kina can kina kukan shanu kar ma ki zata domin ki na damu tausayin yaron da mutuncin uwarsa ne sa nake ta kokari ni kadai na san me na gano a kwayar idanansa game da ke jikina ya bani suna ta neman ki a gurin abbati amma dan mugunta ya ki hada ku su kuma 'yan birni bawu ya ciwon zuciya ya kwantar da su saboda da gaske suke soyayya ya shafa ta taɓe baki bayan tafiyarsa ta bi yan uwanta cikin gidan daga abbati din har ta san bata gaban su ita ɗin ma ta ture su daga gabanta kwanakin da mutum ɗaya take yawan tunawa tana jin ina ma za su haɗu ta rama dariyar da ya yi mata da abati ya dawo bai koma gidansa ba a waje ya gaisa da sauran iyayensa maza ya ce kansa ne yake ciwo zai kwanta Hadana na nana tawo malam inuwa cewa ya sanar da baba ba shi da lafiya kada ta ji shi shiru dan kuwa karfin gwiwa haɗa ido da ita ne a daren ba shi da shi abinci kala biyu ya gani a falansa wanda ya tabbatar daga gurin babu mari aka turo ya tsakuri kaɗan ya shirin bacci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 ji labari